واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون amma waɗanda fuskokinsu suka yi fari to wurin zamansu shine aljannatai na ni'ima suna masu dawwama a cikinsu har abada suna cikin ni'ima wadda ba ta gushewa ba ta canzawa